a takaice Mahmud Lalo da ake ciki shine hukumar zaben Najeriya jihar Imo ta bayyana sakamakon zaben gwamna da aka gudanar jiya inda ta bayyana cewa misali Musa Rochers Wole Okorocha na jam'iyyar APC shine ya lashe zaben da aka gudanar inda ya samu nasara a kananan hukumomi ashirin daga cikin kananan hukumomi ashirin da shida da ake da su a jihar. wato ya samu ƙuri'a dubu ɗari hudu da goma sha shida da ɗari tara da sittin da shida yayin da kuma abokin takararsa wato tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilan najeriya a musa ya samu kuri'a kamar dubu ɗari uku da ashirin da ɗari bakwai da biyar wanda ya nuna cewa shi rocha shi shine ya samu nasara a wannan zaben kuma shi dan takarar gwamna a tutar pdp ce da sakamakon zaben ya yanayin to babban birnin na oweri yake a nan jihar ta imo e to halin da ake ciki yanzu malam mahmud shi ne a birnin oweri ana ci gaba da gudanar da bukukuwa da ke nuna murna dangane da nasarar da shi dan takarar a jam'iyyar apc ya samu rochas okorocha to a can jihar abia kuma waɗanne irin rahotanni kake samu jihar Abia kuwa hukumar zaɓe ta bayyana wato sakamakon zaɓe a jihar shi ma zaɓen da aka gudana a jiya. Inda Musa Ekezi Imbazu na jam'iyyar PDP ya samu nasara wato lashe zaɓen da wato yawan ƙuri'a dubu ɗari biyu da sittin da hudu da ɗari bakwai da goma sha uku kamar yadda hukumar zaɓen ta bayyana. Yayin da kuma ya doke abokin ah, takararsa na jam'iyyar Abga wato Mr. Alex Oti wanda ya samu kuri'a dubu ɗari da tamanin da ɗari takwas da tamanin da biyu. Kuma bisa bayanan da muke samu a can jihar ta Abia ana ci gaba da gudanar da bukukuwa sai dai kamar shi ɗan takarar jam'iyyar Abga ɗin Mr. Alex Utu bai amince da sakamakon zaben ba. don haka ba mamaki nan gaba su ɗauki mataki na kotu ko kuma wani makamancin haka kan babu wani tashin hankali musamman ita babban birnin uh, imo wato birnin owari yana nan ana ci gaba da gudanar shagulgula sannan kuma rahotanni da muke samu da ke fitowa daga jihar abia su ma babu komi na tafiya sa kamar yadda aka saba sai dai kawai waɗanda suka samu nasara a wannan zaben su ne suke ci gaba da gudanar da shagulgula.